من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن وادتك سرارا ملكم كلم عليه والنلوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin ne ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da goma ga watan takwas shekara da ashirin inda muke gabatar da karatuttuka a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai albarka insha Allahu ashabatul sahabatul kiram a cikin littafin babban malami taqiyuddin hilali da muke gabatarwa mai suna الهدية الهادية إلى طائفة التجانية وتكوتا والتذاك الشرير إن شاء الله زوغا إن أم إن تجانية كما الله تكون إيكوان سا أن سامو كمية عددي ميوة وإن سنفهم شيء كما سنفهم تعبنا مكي كرن تروا كما الله سبحانه وتعالى يحسك كلا ذنوسو zuwa ga fahimtar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda masu saurare suke dina akwai mun yi halka hudu yanzu a ƙarƙashin wannan ita ce halka ta ɗari da casa'in da biyar a ɗan uwa farfeso makari za a ji na ɗauko gaɓoɓi cikin gaɓoɓin da yi magana a cikin maganganunsa. wani ganin ko wannan littafin nan cikin gaɓoɓin da yi magana cikin maganganunsa ya tattauna maganganu da dama ƙwarar gasken gaske cikin maganganun da ya yi a wayanda suke biye da mu za su ga na tattauna gaba ta wato farko ita ce maganar da ya faɗa a kan su maliku da shafi'i da abu hanifa wajen ƙoƙarin su da shehu tijjani na ce kwata-kwata babu ma haɗi yin muƙaranar shehu tijjani da su shehu a su al'imamu ahmad abu hanifa da maliku da shafi'i wa'in nan malaman mazahi hudun guda hudu kwata-kwata na ce babu haɗi ta yadda shi profesa ya yi ƙoƙari ya nuna wa duniya cewa akwai wani aiki na addini na gyaran zuciya da su ba su yi ba amma shi shehu tijjani ya yi wannan aikin wanda muka ce wannan maganan gaskiyar magana profesa a babu girmamawa ko da ya faɗe ta wannan magana ba daidai ba ne kuma irin wannan kalamai nasu da kullum suke wajen kamba ma shehu tijjani da shehu ibrahim yana cikin abin da ya taimakawa raguwar waɗannan matasa ɗin su ɗauki shehu amal tijjani da shi shehu ibrahim ya su ba su matsayin da bai cancance su ba ba su cancance shi ba muka ce kwata-kwata ko haɗi babu tsakanin shehu amal tijjani da kuma su al'imamu malik wajen cewa ayi yi muƙalanar su wajen matsayinsu da kuma ainihin wato darajar su. wannan ita ce gaba ta farko gaba ta biyu mun yi magana akan abin da ya shafi ta'alifi da ya magana mun ba da amsa a kan shi da kuma cewa malaman farko sahabbai da wanda suka biyo bayan su ba a samu inda suke da littattafai ba da kuma a ƙarƙashin wannan dalilin da ya sa ya zamanto ba a samu ba cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da dalilin da ya sa Allah ya aiko annaba a cikin larabawa tun a farko to gabar da muke ciki waɗanda suke sauraron mu idan ba mu manta ba ya ɗauko maganan bai'a daga nan ne sai ya murɗe sai ya ce a'a ai ita ɗariƙan nan gabaki ɗaya ma annabi ne ya fara bayar da ita bari dawo da shi kaɗan bayan masu saurara su ne za a ji abin da ya faɗa cewa gabaki ɗaya ita ɗariƙan nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne wanda shi ya fara ba da ainihin wato ita ɗariƙan nan haka ya faɗa bari mu ji shi mu ji me yake ainihin wato faɗa dan ƙarashin da ya rage a wannan gaba ɗin yake so in ya faɗa sai mu kala ta Allah ya gane da mu a ah, to masha Allah dan ji ya ba yin sharri ba amma jariru ga hadisi na Abu Bukhari Allahu akbar wato matsaloli wallahi rashin zuwa wurin nan mu a zauna ne shi ɗan uwa bai wa mutum ɗari ka manzan Allah ne ya fara bayarwa ya ce ka karba ya ce na karba wanda aka zaɓe ga hadisin jariru na an da shirin ma a ce sharadin ta kaza da kaza da kaza kuma na wajen da aka wasu musulunci ai ba yi sharadi ba amma jami'u da hadisi na bukari da aka zo za a bani shi sai da aka ce maka an maka sharadin nasiha da duk musulmi da kuma asabu wa sa'a yace na yadda na karɓa. Ta karɓa na ya ce an baka shine bai'a watan kalmar kalmar kawai iskal ne mutane suke samu ai ma'anan bayarwa hausa ne ainihin shi ne bai'a abinda a rikin watan a larabci ake cewa albayatu bayatu bu al'aka ba. mun kawo kisan abdullahi ma'amud al jiya inda ya je ya karbi nashi tariƙan na azumi a yi bai a sha'ir wurin manzon Allah yace ka karba na karba ce wallahi da auren ya tsufa tukub amma an shiga ba su kaso ya ka ba bari har sai an koma ga Allah eh? hadisi ne a bukhari ko turaka shi bayarwa da ake cewa bai a ake nufi sharaɗa da ake farawa irin wancan sharaɗin ne da ake wasu mujashiru da makamantansu wa Allah as'ala hadar shay'an hadisin mujashiru ko aka ce akan ga wani lokaci fantan shi in ta faɗi yana kan abin hawansa sai dai ya sauko ya ɗauka da kanshi saboda sai ta rasulullah ya mashi sharaɗin kada tambayi kowa komai na shi sharaɗin kenan amma duk sai na hore da ba za su nan suna roƙo suna bara sun ba su da shi ko ba haka ba su ba mazan nan gararin ba ba su zauna a kan hanya suna ta mamma da ciki su ga da na abubakar suna abubakar da eh, dan ba dai za su ga tsara ba irin ka zama su ma yanzu da suke bara ana da ana karanta ushiri a kai sai kuma ta gane to shi ba haka yake yi zai ce tunamin ayoyin nan na alqur'ani sai karantar da shi ya wuce wannan ma yanzu zo sai na mu ya ce ina mun ne karantar da shi ne wuce haka da harbar zan Allah ya dogon kissa na san dukkan sani kuma ga yana hadisi jabar ma shi ma wanda yake wada ba wanda yake so su irin Jafar yana kawo musu abinci gaba ɗaya ko babu ma su kankare da sauransu ko da kaga amma kuma irin waɗannan su kuma an hana su waɗannan an bar su haka dai abin yana da fadi amma maganin abin shi ya ji a tsoka ta kafa gaban malamai masana na Allah masu saurare idan suka fahimci bayanin profesa za ku ga dukkan wa'annan bayanan da yake ba fa don komai ba sai don ya ba ɗariƙar ta tijjaniya kariya tijjaniyar da kwata-kwata Muhammad bin Abdulhab ya riga mai ɗariƙar da zuwa duniya da shekara talatin da biyar. Duka wannan ba shi ne ba, amma na san babu wanda zai yi musu da ni cikin musulmi, cewa a cikin abin da ya shafi babin tashiriri, shar'anta abu ya zama addini. ba wanda ya isa yi takara da manzon Allah a wannan matsayi babu don me Allah ya faɗa a suratul a'raf a aya ta 157 da aya ta 156 lokacin da Allah ya ce waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayka قال الله يتي أذابي أصيب به من أشاء سيتي ورحمتي وسعت كل شيء fasa'aktubuha lahama ta kare wace kowane irin abu da yahudawa suka ce ai duk taɓargazar da muka yin an je lahira ba matsala sai Allah ya ce a'a فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا Da sannan zan rubuta ta ga waɗanda suke jin tsoron Allah sannan suke ba da zakka kuma suke imani da ayoyina su waye waɗanda suka yi imani da ayoyin nan سيسي الذين يتبعون rasula waɗanda suke bin manzo Annabi, kuma Annabi al'ummi, wanda bai je gurin kowa ya koyo karatu da rubutu ba kuma duk duniya ta sallama shi ne malaminta juna hu maktuban indahum fi tawrat wal injili wanda sun samu siffar annabin nan a rubuce a cikin attaura da injila wanda har Allah sai da ya faɗa musu a wani wajen yace allazina na humul kitaba ya'rifunahu abu na abu. sai ce ya amuruhum a rufe. annabi yana umarta su yace su abu mai kyau wa yanhahum 'anil munkar yana hana su abin da yake munkari sai Allah yake wa yuhillu lahum at ba. yana halatta musu ababa masu daɗi sannan wa harrima alaihim al shin wannan lasisin nawa wa hilla lahuma at-tayyibat wa akwai wani shehi daga cikin shehunan duniya da Allah ya bashi wannan lasisin shi ma ta yadda in annabi ya ce wani ne kaza ya keɓance shi ya zama addini wani kaza ya keɓance shi ya zama addini shi ne ya zama dalilin da wani shehun ɗarika shi ma ya isa ya zo ya lizumta ma mutane wani abu ya zama addini duka wannan bayanin fa dole da ƙarfin bala'i wai sai an ba jaridar tijjaniya kariya ake ta wannan bayanin so da aka mun karanta hadisan jaririn nan kuma annabi in yi magana da wani ya ce abu kaza ba shi ke nuna cewa abin nan shi kaɗai ya lizimce shi ba bai shafi ragowar al'ummar musulmi ba saboda ƙa'ida na al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sama ana lura da in annabi ya faɗi abu shin lafazin yanzu da annabi ya ce Jariru da yin nasiha ga kowane musulmi wannan abin ya lizince shi ne shi shi kaɗai ko ko yin nasiha ga kowane musulmi wannan tsakaninmu bai zama dole ba ga qur'ani ya tabbatar da cewa illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr akai wasiya da gaskiya akai to wannan fa ne. ba wanda ya isa ya musu ni. wannan matsayin nawa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzon Allah ne kaɗai yake da wannan matsayin babu wani malami a duniya da ita yake shi ma zai halatta ya kalla abu ya ce ya halatta ko ya kalla abu ya ce ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da wannan dama kuma shi kaɗai ne Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba wanda yake da imani sai an mai da shi zai hukunci cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu to ban sani ba rabuwar shehunan su ma haka ne so da aka ya kamata yanzu ya sani cewa in zai yi magana ko in yaji waje aka mai tambaya ya san me zai faɗa don maganar za ta fita kuma irin wannan bari mu ci gaba da jinsa za a mai tambaya ta gaba. Allah ta kalla kai aka maka Allah mai tambaya ta gaba yace me yasa idan aka kira sunan shehu sai ku tare da Allah fa'ala shi ne bambanci da da sahabbai wannan shi sai sahabbai sahabbai sun yi zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya zo a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin la akharin minhum lamma yalhaqu bihim ilman shi yana cewa akharin minhum ne radiyallahu anhu wa radu anhu su wadannan kenan su kuma akharin minhum sai muka ce yato kuma radiyallahu anhu wa radu anhu lamma yalhaqu bihim yanzu kun ji ansar da profesa ya bayar abun kunya ne da profesa a masa irin wannan tambayin ya kawo akhiri ne minhum da bayan haƙubihin ya ce wannan shine dalili wanta radiyallahu anhum wannan su ma radiyallahu anhum wannan ayar wa akhiri ne kowa ya san tana cikin suratul juma'a ne da Allah yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam suna cikin bata wanda yake ainihin wato mabayyani wannan shine abin da Allah ya faɗa ya alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin sai ce wa akwai wasu inda za su zo na daban na ƙarshe amma daga cikinsu lamma yana haƙo bihin waɗanda ba su riski waɗancan da annabi ke karanta wa alƙur'ani to ni ba magana zan yi ta molanka ba zan kawo magana ne na tafsirin malamai kamar da shi ya yi magana ya ce kawai wa akarina ya ce shehu tijjani yana cikin radiyallahu anhu wa radu anhu kuma zan zo zan bambanta masa abin da ya kamata profesa ya faɗa a lokacin ya ce idan addu'a ake wa wuce jani Allah ya yarda da shi to ya halatta sai mu ce wannan mun ma ba ma musu ni ma ya halatta ai mun addu'a duk wanda zai kira suna na ya ce mun Musa yin so radiyallahu ta'ala anhu da ma'anan kana neman Allah ya yarda da ni ya halatta kai ma in na haɗu da kai in ce wani radiyallahu ta'ala anka da ma'anan ina maka addu'a Allah ya yarda da kai amma idan profesa yana ba da labari ne cewa wai Allah ya yarda da shehu tijjani ni na faɗa na ce wannan magana da ya faɗa ƙarya ne kuma kaf su ba wanda ya isa ya kawo mana guri wanda Allah in nasanta shi ya ce ya yarda da shi ko annabi ya nasanta shi akwai yadda ta bangaren aiki a faɗi sifarsa a ce wanda yi wannan Allah ya yarda da shi su kuma sahabbai Ta ta'ayyini Allah yi akwai bambanci tsakanin siffanta abu da kuma ayyana abu sabai Allah ne ya ayyana su yace ya yarda da su su kuma shin jana ina Allah ya ayyana yace ya yarda da shi da muka sha faɗa a baya sai ne masa kyakkyawan zato kasancewar annabi ya zo karantar da su Alƙur'ani ya tsarkake su Allah ya faɗi wannan a gurare guda hudu banda wannan ayar guri uku annabi Ibrahim ya ce rabbana وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قل ربنا يا الله وبعث فيهم رسولا ألا كتايد منزو منهم دبتك متانا غرمك يتلو عليهم آياتك والذي زو يكرم تامس آيوينك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم sannan Allah ya ƙara cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna sannan Allah ya ƙara cewa laqad manna Allah Allah yayi baiwa alal mu'minina ga masu imani id ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya ciro manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فيدنا يفدا yace wa in kano min qabli na fi dalalin mazun sai ce wa akharina akwai wasu na daban daga cikin su daga cikin wannan al'umma waɗanda su ba su wanda annabi ke karanta musu a Qur'ani ba lokacin da yake karantar da al E, Imam Ibn Jawzi a littafin sa sadu da fi ilmin tafsir jamaluddin abul faraj abdurrahman bin ali bin muhammad al-jawzi wanda ya rasu ba ibn al-qayyim al-jawzi ya ba a'a ibn al-jawzi ya riga ibn taymiya ma da zuwa da kusan shekara 200 ba ibn al-qayyim al-jawzi ya ba dalibin ibn taymiya a'a ibn al-jawzi ya riga ibn taymiya ma kansa da zuwa da kusan shekara 200 ya rasu hijira 597 ce wa fil murad bil akharin arba'atu aqwal malamai sun yi magana mai ake nufi da wa akharin minhum lamma yan'aqu bi sai yace ahaduha na farko annahum al ajam sune ajamawa ma'ana waɗanda ba larabawa tun da lokacin waɗanda ke gaban annabi larabawa ne to wa akharin minhum akwai wasu na daban daga cikinsu waɗanda ba su riski waɗannan ba قال ابن عمر وسعيد بن جبير وفي رواية ليس أم مجاهد يتي فعلى هذا إنما قال منه لأنهم إذا أسلموا ساروا منه إذ المسلمون يد واحد وملة واحدة يتي أوتر رواية ليس لدى مجاهد يتي أكن ونم إنما قال ألا يتي دقى تكنسوا لأنهم إذا أسلموا إن سك مسلم تساروا منه سنزمن تولد تكنسوا yace saboda musulmi kamar hannu ɗaya ne addini ɗaya ne kun ji magana tafsiri ta malamai magabata ba kawai zuwa ake a faɗi magana da ka ba wasani magana ta biyu annahu muttabi'una akwai wanda suka ce a'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim akwai wasu wa'inda ba su riski wa'innan wanda annabi ke karantawa alqur'ani ba su ne tabi'ai wannan ita ce maganar ikirama da mufati magana ta uku shine suka ce jami'u man da fil islami duk wanda ya shiga addinin musulunci ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama idan mun ɗauki wannan ma'anan mai faɗi, ni ma yana ciki ko ban ciki kai ma kana ciki ko baka ciki kenan ashe in wannan shine dalili na radiyallahu anhu ga shehu tijjani ni ma shine dalili na radiyallahu anhu gare ni in ko ka kebance ka ce shi kaɗai ya cancanta da radiyallahu ta'ala anhu to dan me zaka kebance shi ne ma ba zaka ce mana radiyallahu ta'ala ba sai yace qala ibn zaid wa hi riwayat ibn abi nadi an mujahid magana ta hudu annahum al-atfal wanda suka ce sune ne kananan yara shine wa ne minhu bari mu komawa shugaban masu tafsirai wanda ya fara rubuta tafsiri Muhammad بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمني أبو جعفر الطبري wanda ya rasu hijira ɗari uku da goma a jami'ul bayan an ta'awil ayin Qur'an duk sai da ya gama kawo zantuttukan malamai sai ce wa aulal ne, mafi dacewar zantuttukan nan na malamai fi zalika bi sawabi a cikin wannan maganar da take ta daidai in ji a wajena kaulu man maganar wanda yace uniya bi zalika ana nufin da wannan kullu lahiqin lahiqa bil ladina kanu sahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai riski sahabban annabi fi islami a cikin musuluncin su min ayyul ajnas daga kowane jinsi لأن الله عز وجل أما بقوله domin maganar Allah ta game cewa akari ne minkum lamma yana yace kullu lahiqin bihi min akharina duk wani wanda zai shiga musulunci bayan sahabbai to yana cikin wa akharina minhum sai yace wa lam yukassis minhum naw'an duna naw'i Allah bai kebance wani nau'i da wanda da wannan sai yace fa kullu lahiqin bihi fa huwa min akharina alladhina lam yakunu fi idad alawwalina kenan kaga duk wanda bai riske su ba yadda kuke kin yadda kuke cewa ma ahli sunna ba ahli sunna bane ku ne ahli sunna yanzu kaga mana cikin wa akari na minhum dillan lambayar yalhaqu bihi ba mu da sahabban manzon Allah ba sai yace alladhina lam yakunu fi idari alawwalin alladhina kana rasulullahi yatlu alaihim ayati llahi duk wanda ba sa cikin wa'inda annabi ya karanta wa alqur'ani to suna cikin wa akari na minhum dillan lambayar yalhaqu to menene dalilin ku na keɓance shi tijjani da ragowar mutane ka sai yana cikin wa'akari da minhu da mayar haƙo ni ma yana ciki ai duk wanda ke saurari na yanzu inda musulmi ne shi ma yana cikin wa'akari da minhu da mayar haƙo ne Allah da ya faɗa haka sai ya ce a suratul an'am ya ce kul ayyu shay'in akbaru shahada ka ce wani abu ne yafi girman shaida a duniya sai ya ce kulillahu ka ce Allah ne da haka Allah nan shahidun baini wa bainakum shi yake shida tsakanin ni da ku sai yace wa uhiya ilayya hadha alquran an mun wahayin wannan alqur'anin ne da ungirakum bihi dan ku gargadi da shi ku da kuke gabana wa man balaga da wanda alqur'anin zai kai masa yanzu qur'ani ya kawo mana ko bai kawo mana ba ya kawo mana to tunda qur'ani dama sashen shi yana fassara sashi sai ya zamanto يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين شين وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به كودا كوكي غبانا ومن بلغ شين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سوى أئنكم كاغا نغبان شكو إنا لتشهدون أن ما الله آلهة أخرى kuna ba da shaida cewa tare da Allah akwai wasu ababen mota Allah ce kulla a shahada kada ka kuskura kan shaida Allah ya ce kulka ce inna ma huwa ilahu wahidun wa innani bari'un mimma tushrikuna to akwai maganganu anan da dama karkashin wa akhari na minhum lamma yahqu bihim wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo wajen fassara ayan hadisin Abu Huraira wanda in shi'a suke kafa hujja da shi su kuma akan matsalar Salman al-Farisi cewa law kana al-iman inda suraya lana lahu rijalun aw rajulun min ha'ula'i sai annabi ya nuna salmanin farisi Su sai yan shi'a suke nuna cewa ai wannan darajar su ce da fananarsu masakin miskinai ba su san cewa ba malaman hadisi galibinsu in ka ɗauke na farko farkon irin su al'imam ahmad da makamantansu mafi yawancinsu wanda suka zo suka yi ma addinin musulunci hidima larabawa wato mutanen farisa ne tunda muna da farisa biyu akwai farisa ta ajamawa akwai farisa ta larabawa wanda take bangaren iraki ana ce wata farisa ta larabawa akwai farisa ta ajamawa ita ce ainihin wato iran to za ka samu mafi yawancin malamai a wannan lokacin suna da alaƙa zan faɗe su a gurguje a akwai hadisin da suke kafa hujja shi laukanin ilmu bi surayya la tanawala unasun min abna'i farisa wannan hadisin bai inganta ba isnaduhu da'if lida wato a isnadi ne wanda yake bai inganta ba al-imam al-qurtubi ya yi magana akan wannan da haka zaka ga malamai da yawa irin su abu abdullahi bukhari yana da alaka da can haka ma al-imam muslim yana da alaka da can haka zaka ga al-imam abu dawud al-imam tirmidhi yana da alaka da can haka mai littafin as-sunan al-mustaba min as-sunan malami na yana da alaka da can ibnu mata yana da alaka da can sannan zaka dauki a al-Imam al-Baihaqi da makamantansu akwai malamai wannan kujera ragowar halka hudu da ya rage cikin raddin da na fara yi na ballan qazafu bil haqq ala al-batil zan dawo in ba da amsa a kanta akan wannan sannan yanzu a jiran halka ta gaba maganar da ya faɗa ya kawo wa akari da minhum a yaqu bihim sannan yanzu ya gwama da radiyallahu anhu wa radu Anu, wannan zan dawo in ba da amsa kan shi yanzu muna roƙon Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta wannan shine yana daga cikin abin da ya kamata a ce mutane sun fahimta sun ainihin wato ankara da irin waɗannan al'amuran da ya kamata mutane su lura da su Allah subhanahu wata'ala ya samu dace za mu tsaya a nan yanzu ku jira halka ta gaba zan ɗauki matsalar radiyallahu anhu wa radu anhu ya haɗa da wa'akari akari ne minhum lamma ya haɗa da radiyallahu anhu ya tashe su ba don kuma kawai don ƙoƙarin dole sai an ba shehu tijjani kariya mu ba mu bakin ciki da shehu tijjani a'a kamar yadda na sha faɗa muna kyakkyawan zato Allah ka sa ya zama mutumin kirki a wajensa amma irin wannan abin da kuke zuwa ku yanke shiga gonar Allah ne mun haka ne mutumin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya tilme shi ni ma ba sai zo in da rikici ba yace shi ma Muhammad bin Abdul Wahab ina da tabbas Allah ya yarda da shi amma bai kamata a shiga gonan Allah ba ba daidai ba ne duk rigimar nan da ake ba shehu tijjanin nan fa da kuke so sai kun dora wa duk duniya shi da ƙoƙarin kamanta shi da a'immatul arba al'a'immatul arba da nuna cewa ma akwai wata gudunmawa ta addini da ya ba su ba su ba gaba ki ɗaya fa Muhammad bin Abdullah ya girme shi da shekara wajen talatin da biyar duk wannan rigimar da ake ba to dan me za ku zo kuma in yaran nan suka ɗauko wuta tijjanin nan suka ɗauko shi ibrahim suka kamba shi suka ba shi matsayin da ba nashi ba kuma ku dawo gefe ku ce babu ruwanku ba ku sa ai ai a ɗariƙar so marbuɗa ce birkita zuwa sunna shin wannan abin yana daga cikin alaƙa da alƙur'ani da sunna ne ba shi a cikin sunnar annabi annabi bai yi bayani bai nuna cewa waɗancan malaman da suka rayu cikin waɗancan ƙurun ɗin suna cikin alƙurunin mufaddala ba don me za ku ɗauko mutumin da ya rayu a ƙarni na goma sha ɗaya da rabi sannan ku nuna yana da wata daraja da waɗancan mutanen da annabi ya shina a zamanin da suke yafi zamanin kuwa kuma ku ce hadisi. sannan kuma ku dawo gefe in yaran nan sun yi abu kuma ku ce babu ruwanku wannan ba daidai ba ne irin su profesa da ake girmama su a domin ilimi ya kamata su tsoron Allah su dan irin waɗannan maganganun bai kamata ya zama ta suna fita a bakin su ba Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh